Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Ghana. nan, a hanyar sadarwa ta intanet a kodayaushe muna nan akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yau ranar Juma'a 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga Baba da kanin labarai. Jami'an tsaro a Masar sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani masallaci cike da jama'a a yau Juma'a. a yankin sina da ke fama da fitinu a arewacin kasar kuma suka kashe mutane 184 sabon shugaban kasar zimbabwe da aka rantsar da shi a yau juma'a ya fara jawabinsa na kama aiki da yaba wa tsohon shugaba robert mugabe jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a baya-bayan nan cewar gwamnatin ƙasar sudan ta kudu ita ce ke da alhakin mummunar yaƙi shekaru hudu a ƙasar To a shirin namu na yanzu za ku ji gwamnatin jihar Adamawa a Najeriya ta ɗauki nauyin kula da magungunan fulanin da aka kai wa hari a ƙaramar hukumar Numan. Bayan haka za ku ji tattaunawar da Abdulaziz Adali Coro na murya Amurka ya yi da Dr. Abdullahi Yusuf game da tasirin rantsar da sabon shugaban ƙasar Zimbabwe. Muna nan kuma ɗauke da rahoto a kan kiran da al'ummar jihar Filato a Najeriya suka yi na gwamnati ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki game da rikicin manoma da makiyaya. Bayan haka, Muhammad Lalo na tafe da shirin duniyar Amurka amma kafin nan ga baba da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Jama'an tsaro a Masar sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani masallaci cike da jama'a a yau Juma'a a yankin Sina mai fama da fitinan a arewacin ƙasar kuma suka kashe mutane 184 hukumomin sun ce masu tsatsauran ra'ayin suna auna masu goyon bayan rundunonin tsaro ne a masallacin alrauda da ke cikin wato garin bira al-abdi da ke yamma ga babban birnin lardin al-arish sun ce mutane hudu ne suke cikin mota a wani gefen wani hanya kuma sun buɗe wuta akan masu ibada na sallar juma'a shaidun gani da ido sun ce motocin daukar marasa lafiya sun yi jigilan waɗanda harin ya ritsa da su zuwa asibitoci da ke kusa galibin 'yan bindigan sun fi auna jami'an tsaro a hare-haren da suka kai wa jama'a sai dai kuma sun yi kokarin faɗaɗa hare-haren nasu zuwa wasu sassan ƙasar inda suka kai hari a mujami'u da masu ziyaran ayyukan ibada rundunonin tsaron matsar su ma suna fama da yaƙi da ƙungiyar is a yankin arewacin Sinai inda 'yan bindigan suka kashe ɗaruruwan 'yan sanda da sojoji lokacin da wannan fada ya ƙara zafafa a wannan yanki shekaru uku a baya. sabon shugaban kasar zimbabwe da aka rantsar da shi a yau juma'a ya fara jawabinsa na kama aiki da yaba wa tsohon shugaba robert mugabe kuma ya yi alkawarin gudanar da zaɓe sahihi bisa tafarkin demokaradiyya a shekara mai zuwa kamar yadda aka shirya za a yi ya ce 'yan zimbabwe su manta da abubuwan da suka faru a baya A rantsar da Emerson Mnangagwa a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe ne a yau Juma'a wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya da tsawon shekaru 37 ƙarƙashin Robert Mugabe. Mnangagwa ya yi kira ga Mugabe inda ya kira shi a zaman uban ƙasarsu yayin da kuma ya ce tsohon shugaban ya tafka kurakurai na ƙin yin abin da suka dace kuma ya aikata wato kishiyar hakan kenan. sabon shugaban ya faɗa wa taron jama'a da suke cikin filin wasa na ƙasa mai ɗaukar mutane dubu sittin a birnin harari cewar babban aiki da ke gabansu shine sake gina ƙasarsu Mnangagwa ya yi alkawarin biyan diya ga manoma da suka yi asarar filayen gonakinsu ƙarƙashin mulkin mugabe masu sukan lamirin mugabe sun ce shirin sabunta harkokin filaye wanda ya tilasta wa fararen fata 'yan kasuwa suka bar gonakinsu shine haddasa yunwa a cikin ƙasar wanda a wani lokaci ake ganinta mai iya wadata abinci ga shiyar kudancin afirka waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a baya-bayan nan cewar gwamnatin sudan ta kudu ita ce take da alhakin mummunar yakin shekaru hudu a ƙasar kuma amurka za ta yi amfani da martabanta wajen ganin an kawo ƙarshen wannan yakin akalla wani mai sharhi ya ce ya yi farin ciki da jin kalaman jakadiyar amurka tana da hanyoyi daban-daban da za ta yi amfani da su waɗanda ba ta yi amfani da su ba a baya amma a wannan lokaci ya kamata ta kawo ƙarshen wannan yaƙi in ji bren adeba mukaddashin daraktan wata cibiyar raya demokaradiyya ta enough project da take lura da mummunar ta'asar da ake yi a wannan yaƙin ya ce wani abin da muke faɗa game da kawo ƙarshen wannan yaƙi shine akwai buƙatar waɗanda suka haddasa wannan yaƙin su kuma su fara jin raɗaɗin matakan da suke ɗauka na iza wutar wannan yaƙin a cikin matakan ya kamata su hada har da matsin lambar hana shigar kuɗi zuwa ga mutane da ke wannan aiki kuma su fahimci cewa za su fuskanci shari'a sakamakon haddasa yakin a cewar adeba hukumomi a pakistan sun ce sun saki wato malamin addinin islama dan gwagwarmaya da amurka ke farautarsa kuma aka ake zargin shi da kanwa uwar gami na kulla makarkashiya na kai hari a birnin mumbai a india a shekarar 2008 harin da ya kashe mutane 168 a ranar laraba wata kotun kasar ta yi watsi da bukatar gwamnati na kara lokacin daurin talala da aka yi wa hafiz sa'id da wasu watanni guda uku kuma kotun ta bada umarnin sake shi tana cewar gwamnati ta gaza bada kwakwarar shaidar danganta shi da ta'addanci ma'aikatan shari'a amurka ita ce ta ayyana sa'id a zaman dan ta'adda kuma ta ware tukwicin dala miliyan goma ga duk wanda zai bada bayanai da za su kai ga kama shi ko kuma kashe shi sa'idi shine shugaban kungiyar na da ake kiranta wato jama'ar dawa wanda ake aka hakikance cewa ita ce 'yar kanzagin kungiyar nan ta 'yan bindiga da ake kira lashkar taiba da ta shirya kai harin birnin mumbai na kasar indiya tsohon zakaran gudun tseren nakasassu ɗan afirka ta kudu da ake kira oscar pistorius ya samu ƙarin ɗaurin zaman kaso saboda kashe budurwarsa abinda ya ninka wa'adin ɗaurin da aka bashi na ainihi kotun ɗaukaka ƙara ta ƙara masa lokacin zaman gidan yari a yau juma'a zuwa shekaru goma sha uku da watanni biyar sabon wa'adin zaman gidan yarin da ya haɗa ne da lokacin da ya riga ya yi zaman gidan yarin tun farko masu shigar da kara sun nemi a kara wa zakaran wasan tseren na kasassun wanda bai da kafafu guda biyu wa'adin daurin zuwa shekaru goma sha biyar masu shigar da kara sun kalubalanci hukuncin daurin shekaru shida da aka baiwa priscarius da farko saboda kashe wato budurwansa kenan rivers camp a shekarar 2013 abinda suka ce ya yi matukar kankanta. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin da kuma a labaran da Baba Makeri ya karanto, Abdulaziz Adali Toro ya tattauna da Farfesa Abdullahi Yusuf na Jami'ar Afirka ta Kudu, inda ya masan tambaya kan tasirin rantsar da sabon shugaban ƙasar Zimbabwe. Mu tasirin shi dai tunda dai abu ne wanda ya faru na cikin gida tsakanin jam'iyyar zamu ana sa ran cewa zai kawo sauyi kwarai akan harkokin siyasa da yanzu eh, ga alama yan adawa da sauransu za su yi shiri tsammanin cewa za a yi zaɓe na gaskiya da za a samu sauyi idan an yi zaɓe. To ga ganin ku ya lamarin shugaba Robert Mugabe za a bar shi ya zamna a ƙasar ta Zimbabwe ko ko za su ci gaba da mishi ɗaurin talala? ina ganin za su bar shi ya zauna saboda ya kamata a ce mu duba ga cewa dattijo ne wanda suna girmama shi kwarai musamman a saboda gudunmawar da ya ba na yakin sunkuru wajen kau da gwamnatin masu mulkin mallaka sannan kuma da matsayin iko da ya yi na tsawon lokaci tun yana prime minister har da zuwa yanzu saboda a lokacin shi aka san kasan zimbabwe a kasa intatta har kamin lokacin da masana suke ganin giyan mulki ya dauke shi a zo lamura su taɓe so wannan point. girma da yake da shi a kimansu na kyautata zaton za su bar shi ya more rayuwan shi bayan ya bar gadon mulki dan raɗe-raɗe da ke fitowa cewa suna ɗaya waɗannan abubuwa barin shi ci gaba da zaman shi na ɗaya daga cikin yarjejenin da aka yi tsakanin shi da sojoji kafin ya miƙa mulki. To ga ganin ku wani darasi ya kamata shugabannin Afirka su ɗauka akan abin da ya faru a Zimbabwe? To darasin da ya kamata shugabanni su ɗauka shi shine su eh, zamanto cewa sun zama masu kiyayewa da cewa komai na e eh, eh, farko yana da lokaci so kamata idan an zaɓi mutum a matsayin zaɓaɓɓen shugaba na wa'adi ya zamanto cewa bai zama ya canza tsarin mulki ba saboda radin kan ya zamanto ya zama ya daɗe yana shugabanci zamanto cewa shugabannin shugabannin su zamanto suna barin aiki ko suna barin shugabancin ƙasa su zama dattijai wanda za su taimakawa tukun da ba ta shawari tukun zamanto cewa sun sauka yin nami lafiya tun ana marmari su kafin a gajiya da su da akwai misalai da dama ga tsofaffin shugabannin afirka wanda suka sauka bayan takarwansu wanda wasu har bayan rayuwarsu ana ganin su a dattijai wasu kuma suna na har yanzu suna ba da takarwa musamman wajen ba da shawari ko kuma shiga tsakani idan an samu matsaloli a kasashenmu na afirka To, Dr. Abdullahi Yusuf daga Jamus, mun gode. Allah, Allah, Allah, haɗa kanmu a kanmu so juna, manufar mu anan da mutangana gana zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma da lumana, sabon tsari na Afirka na. Madalla Abdulaziz Adali Toro. To a Najeriya kuwa gwamnan jihar Adamawa ne ya kai ziyara ga waɗanda suka aka kai wa hari a ƙaramar hukumar Numan ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da cikakken rahoton. Gwamnan jihar Adama kenan Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla yayin da ya ziyarci kananan yaran Fulani makiyayan da aka kai wa hari a wasu ƙauyukan bace mana karamar hukumar noman da ke kudancin jihar Adamawa, wanda yanzu haka ma ke kwance a asibitin kwararru da ke Yola wato Yola Specialist Hospital. Gwamnan wanda sai da ya zubar da kwalla sakamakon abin da ya gani na irin harin gilla ya ce gwamnati ba za ta ma kyale duk wani da ke da hannu a wannan ta'addancin ba sannan kuma ya bayyana irin taimakon da gwamnati za ta yi waɗanda ke kwance a gadon asibitin. Muna na gaya wa shi doktor mai lura da wannan asibitin cewa idan abun ya gagara duk wanda in kano za mu kai su ko'ina gwamnati suna nan suna jira muna ƙara roƙon allah ya ƙara ba su lafiya sannan gwamnati ta muna ƙoƙarin mu kuma kai ka gani abubuwan da gwamnati take yi to ne kira kai al'umman ka na a zauna lafiya ganin kan yanzu an kafa kwamiti na bincike eh to zaman lafiya shine da ya fi komai kuma mun mun yi kwamiti na bincike ne don ba za mu bar wannan abun haka ba domin baya da za a yi ce mutane suna nan suna zaman lafiya kawai a zo a kashe special yara kankara da mata wannan ba daidai ba ne amma kwamiti za su je su bincike su gane mana suwa suke da laifi kuma sha ma Allah muka sa masu laifi mu hukunta su. Tun farko a jawabinsa shugaban asibitin kwararrun Dr. Bala Sa'idu ya ko bayyana wa gwamnan cewa waɗanda aka kawo na ko samun kulawa na musamman. a Asan yi da haka ya eh, za mu kama fata din akwai kashi sai mu kamar wannan muna da automatic charging da muke biyan shi yana zuwa daga amma shi ma ba zai iya yin cross cases ba sai kamar kano to ya koshi ma mutane nawa aka kawo asibitin kwararrun wannan ko ita ce tambayar da ne wa shugaban asibitin daga yankin noma mun samu mutum talatin da hudu cikin 34 mun kama mutum 18 a gado amma allah da ikon shi dai da ɗan sauƙi suna samun sauƙi zuwa wannan lokacin mutum biyu ne dai muke gani they are bad and not too stable amma sauran da saukin allah ya yarda to matsaloli muna dan samun taimako daga red cross da kuma gwamnati ta dan taimaka mana yanzu ma ya yi mini alkawari zai sake turo kuɗi so muna ga kaman ba mu da wani matsala in ba dai to sai dai ku yanda gwamnatin jihar ke shirin kadamar da kwamitin bincike wata sabuwa ce ta kunno inda ku haɗakar kungiyar al'umman yankin bacima da ake wa lakabi da numan federation alliance group ta fitar da wata sanarwa da ke dauke da sa hannun shugabanta mr vakain dagoso inda ta alakanta kisan 'ya'yan maki makiyayan ne da rashin aiwatar da rahoton binciken da gwamnatin jihar ta kafa kan abubuwan da suka faru watannin baya a karamar hukumar gire hakanan ma kuma kungiyar ta buƙaci 'yan majalisa kukin jihar ne da su masu gaggauta kafa dokar hana kiwo kamar yadda wasu jihohi suka yi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wannan dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau. To Allah ya kyauta, sai kuma mu tsallaka ƙasar Nijiyar inda wata ƙungiya mai rajin kishin ƙasa ta gudanar da wani taro da wasu ƙungiyoyin dangane da matsalar harkokin tsaro akan iyakar ƙasar. Tamar Abari gare ki. babban taron na kungiyar da ke fafutukar kishin kasa wato sos civism da ya hada jami'an tsaro da wakilan kungiyoyi na addinai mata da matasa ya mai da hankali kan matsalolin tsaro da ake fama da su a iyakokin difa da magaran da talaberi malam Sa'udu, shugaban kungiyar na sos civism ne ya bayyana dalilansu a yi wayewa mutane kai saboda su fahimci cewa al'amarin tsaro al'amari ne wanda ya shafi kowa da kowa musamman ma wayanda ke zaune a iyaka saboda dai kun ga duk abubuwan duk har haren da aka kawo wa kasar nan tamu daga waje ne aka kawo mana su in ka ɗauki yankin difa daga waje ne aka kawo mana hari tilabiri daga waje ne kullum ake kawo mana hari to ba mamaki ka shigo ba an ce hallar wata jiha ta fuskanci wannan matsalar tsaro to saboda haka ya kamata tun yanzu mu kwanta da shirin tashi da wuri cewa wani dan ta'adda ba zai sake zambatar mu ba ya tada mana zamna tsaye mu shiga zaman ɗarɗar. shugaban kungiyar ya yi kira ga al'umma sai fa an haɗa kai za a cimma zaman lafiya a cikin ƙasa duba da irin matsalolin da iyakokin suke cin karo da su saboda haka muke kira ga al'ummomi daban-daban na jihar da magaran su kawo tasu gudunmawa in ma ta tattara bayanan sirri don saboda jurewa tashin hankali a kiyawa tashin hankali a kiyawa ta'addanci mu kare kasarmu mu kare zaman lafiyarmu mu da kan kanmu kuma mu taimaka wa jami'an tsaro mu taimaka wa hukumomin namu saboda a samu zaman lafiya mai dorewa a dukkan fadin kasa. A ƙarshe ya miƙa godiyar shi ga ƙasar Amerika da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya wato OEM mai kula da bakin haure wanda suka ɗauki nauyin wannan haɗuwa. Ina jaddada godiya ta zuwa ga gwamnatin Amurka da OEM da hukumomin Nijar na koli su ma mahalarta taron sun ba da su kamar haka a kirkira wata hanya wadda sukan su, wanda za a ware mata kai na musamman kowa dai ya san mace ita ce gida ita ce gari ita ce ma dai duniya ta kenan wannan mace in kanta ya waye ta gane kuma ta yarda za a cimma nasara ba karamin nasara ba. Aikin nan na tsoro aiki ne wanda ya shafi kowa kenan da babba da yaro da mata da maza da 'yan birni da 'yan ƙauye ya shafe su saboda haka kenan ya kamata mutane su ɗauki wannan abu da muhimmanci kuma a yi shi saboda amfanin kanmu da kanmu ya kamata mutane kawai a waye musu kai da yadda za su nemo information su kuma sarrafa ta su mai ta hannun iko wannan ya kamata a musu su bisa kan wannan akwai wani abu da ke wannan ya dace yaro ɗan nijar tun yana karami a kwal a nuna mashi jin ciwon kasan ta Nijar tun a lakwar Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Tamarar Abari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan bikin cika-ciki da aka yi a nan Amurka na Thanksgiving da kuma sayayyar Black Friday, wato lokacin da masu saye da sayarwa da kamfanoni ke karya farashin kayayyaki domin mabukata, inda aka yi kiyasin cewa Amurka miliyan 164 ne za su yi sayayya a tsakanin Juma'a zuwa ƙarshen makon nan. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo. a ranar alhamis ne miliyan amurka suka yi tanɗe-tanɗe da ziyarce-ziyarce kai hama da wasanni a wannan fitaccen lokaci da suke kira thanksgiving wato cika ciki abincin da aka fi a wannan lokaci a al'adance shine talotalo wanda shi kansa kasuwa ke budewa ga masu kiwonsa da sayarwa wani fitaccen biki da ake a wannan lokaci na cika ciki shine faretin messi da ake a birnin new york a kowace shekara shi dai wannan lokaci na thanksgiving mafari ne ga lokacin hutun ƙarshen shekara da kuma bukukuwan da ke tafe kamar na kirsimeti da na manna sabuwar shekara a nan amurka amma kafin a kai ga nan sai an yi abin da amurka ke kira black friday wani lokaci da ake karya farashin kayayyaki na amfani kamar na latironi da na sawa na wasan yara da dai sauransu masu sai da sayarwa sun yi kiyasin cewa kalla amurkawa miliyan 164 wato kusan kashi 70 na jama'ar kasar ake sa ran za su yi siyayya a wannan lokaci na hutun thanksgiving ko kuma cika ciki idan kuma har wannan adadi ya tabbata wannan shekara ita za ta zama shekarar da aka fi samun mutanen da suka yi siyayya a cewar cibiyar bincike ta yanar gizo ta nationaltoday.com da ke bibiyan saye da sayarwa a lokutan hutu a duk faɗin duniya ben kaplan shi ne shugaban cibiyar binciken ta nationaltoday.com. Uh, Muna sa ran wannan lokaci na rahusar kayayyaki shi ne zai zamanto mafi girma a tarihi. Muna kuma fatan faruwar hakan. Lura da cewa tattalin arziki yana tafiya daidai. Um, Su kuwa manyan kamfanoni sun yi kiyasin cewa Amurkawa wato akalla mutum guda zai kashe abin da bai kasa dala 967 daga wannan lokaci zuwa watan Disamba ba. Kuma a cewar Anna Smith ta hukuma saye da sayarwa ta National Retail Federation wato NFR, wannan shine adadin kuɗi mafi yawa da ba Amurke zai kashe tun bayan da hukumar ta fara bibiyan irin wannan lokaci na karya farashin kayayyaki. Unemployment is at an all Yanzu matsalar rashin ayyukan yi ta ragu albashi na karuwa a hankali cikin shekaru. Saboda haka a daidai wannan lokaci mabukata na da damar su huce fushinsu na saye-saye. Ba kamar yadda aka gani ba a lokacin da tattalin arzikin kasar nan ya shiga matsala. Um, a halin yanzu masu saye da sayarwa za su yi amfani da damar wannan lokacin hutu. su kara tsawon lokutan barin shagunansu a buɗe tare da zaftare farashin kayayyaki. to sai dai bin na cibiyar binciken yanar gizo ta nationaltoday.com ya ce its largely for and very limited so if Wannan duk dabara ce ta kyautata hulɗa tsakanin mai saye da mai sayarwa wato PR a turance, kuma kayayyakin da za a sayar an kayyade su. Idan kana cikin masu zama a gaban kwamfutocinsu, kana jira ka sayi wani abu, ko kuma ka kasance kana cikin na gaba-gaba. a cikin masu garzayawa shagunan kabilayi watakila ka yi nasara ka samu kayayyakin cikin farashi mai rahusa amma gaskiyar magana ita ce wannan duk dabara ce ta kyauta ta hulɗa tsakanin mai saye da mai sayarwa domin janyo hankulan mabukata irin rahusar da ake samu a wannan lokaci abu ne da wasu ke ganin hankali bai ɗauka mafi aksari a kan kayayyakin latroni wanda hakan yake haifar da tururuwa har ila irin wannan rahusa ta sa sayan kayayyaki a wayoyin hannu ko kuma ta kafar yanar gizo na ci gaba da bunƙasa wanda masu fashin baki suka ce zai iya haura dala biliyan 100 a karan farko. So major retailers like Walmart and Target are heavily investing Hakan ya sa manyan shaguna irin su Walmart da Target suke kashe makudan kudade a fannin yanar gizon su domin kada a bar su a baya wajen harka da kwastomomi. To make sure on trend with the A jimillance dai ana sa ran masu sayayya za su kashe dala biliyan 680 a tsakanin wannan zangon hutu na ƙarshen shekara. cikin kwanaki kaɗan masu zuwa. Jama'a da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin Salu Garba da wakilinmu Zainab Babaji da ke Jos a jihar Plateau, Najeriya sai kuma Mil Asega da ya haɗa ainihin rahoton. ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel Sakon farko ya ce salam VOA Hausa. Hakika yawaitar mata masu kisan mazajensu da sunan kishi abun bakin ciki ne da Allah wadai. Don haka ya kamata iyaye mata su dinga kula da tarbiyyar 'ya'yansu da fatan Allah ya kare mu daga aikin da na sani a rayuwa baki ɗaya daga Zainab Usaini Alhaji Ali. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum don Allah sashen Hausa ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta taimaka wajen ganin ta kawo ɗauki a cikin jihar Zamfara. domin kuwa barayin shanu suna neman wuce gona da iri wajen kissan al'umma da fatan shugaba Buhari zai kara dunkulewar kulawa a yankunanmu na karkara daga Hafizu Balaraba Gusau da Ubaidillah haya Kaura. Sako na gaba daga Isun Diyalla Faki ya ce yunkurin kungiyar tarayyar Turai na taimakawa al'ummar ƙasashen Afirka wajen samun ingantaccen ilimi da zummar magance matsalar tafiye-tafiyen 'yan Afirka cirani ƙasashen Turai hakan wani abin farin ciki ne mata. matuƙa Allah ka sa hakan ta tabbata amin sai kuma sako na gaba ya ce to sabon shugaban ƙasar Zimbabwe Namsi Mnangagwa muna yi maka fatan nasara a duk al'amuranka na alkhairi kuma ina kira da ka ɗauki duk wasu shawarwari kowane ɓangaren ƙasar don yin adalci a mulkin da zaka gudanar sako daga Abubakar Kawu Girgir sai kuma sako na ƙarshe ya ce salam VOA Hausa sai da bakin haure a matsayin bayi da ƙasar Libya ke yi abin takaici ne da Allah wadai masu niyyar shiga ƙasar Libya da nufin cirani ƙalubalenku domin masu iya magana na cewa idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa sako daga Bala Muhammad Dambam da Inuwa Gote Gumau da Ibrahim M Abubakar Maiduguri. To madalla kafin mu karkare ga baba makeri da takaitattun labarai. jami'an tsaro a masar da kafofin yada labaran ƙasar sun ce mutane 235 ne aka kashe wanda ake zargin mayakan sa kai a wani hari a masallaci cike da mutane a yau juma'a a yankin sinai mai fama da fitina arewacin ƙasar kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake kira mina a takaice ya bada rahoton cewa hukumomin sun ce masu tsatsauran ra'ayin sun auna masu goyon bayan rundunonin tsaron ƙasar ne a wani masallaci na arrauda da ke cikin garin bira al-abdi da ke yamma ga gabashi ko kuma yamma ga babban birnin na lardin al'arish sun ce mutane hudu suke cikin mota da ke gefen hanya su ne suka bude wuta a kan masu ibadan sallar juma'a shugaban kasar zimbabwe da aka rantsar da shi a yau juma'a ya fara jawabinsa na kama aiki ne da ya bawa tsohon shugaban robert mugabe kuma ya yi alkawarin gudanar da zaɓe sahihi bisa tafarkin demokaradiyyar a shekara mai zuwa kamar yadda aka shirya za a yi ya ce 'yan zimbabwe su manta da abubuwa da suka faru a baya an rantsar da emerson Mnangagwa a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe ne a yau juma'a wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na tsawon shekaru 37 ƙarƙashin shugaban robert mugabe jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nike haley ta faɗa a baya-bayan nan cewar gwamnatin sudan ta kudu ita ce ke da alhakin mummunar yaƙi shekaru hudu da ake gwabzawa a ƙasar To madalla masu sauraron mu nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mrs. Hamida Hamdun da ta bada umarni. Da kuma injiniyan mu Malam John ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu sai a gyara zama domin ga kabar da hafsa da shirin yau da gobe.